يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar bayan haka a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin allah alkur'ani a wannan wata na ramadan wata mai albarka a yau uku ga watan ramadan shekara ta dubu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha tara. ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a aya ta 36 cikin suratu tauba da muke tsaka da bayani a kanta wanda bayan wannan aya za mu da wata take biye da ita za mu samu ayoyi kenan guda biyu insha Allah ta'ala a karatunmu na yau kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحرمونه عاما ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكش وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ma'anar wannan aya a takaice allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da cewa inna iddata shuhuri inda allah ashara shahara abin nufi adadin watanni a shekara a hukuncin da allah subhanahu wata'ala ya hukunta ya zartar watanni goma sha biyu ne muharram safar ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد Saniya, Rajab, شعبان رمضان Shawwal, ذو القعدة da kuma zulhijja allah yake cewa su ne watanni guda goma sha biyu da allah ya hukunta ya zartar dangane da abin da ya shafi watannin shekara fi kitabillah haka abin yake a cikin hukuncin Allah cikin abin da ya tabbatar a lauhul mahfuz shine littafinsa allah da ya kunshi dukkan abin da Allah ya hukunta ya wa bayi tun daga farkon duniya har karewarta a wannan allo wannan bayani tabbace yake na cewar adadin watanni a gurin Allah subhanahu wata'ala sha biyu ne Allah yake cewa yau mafalakar samawati wal ard kuma haka abin yake a ranar da Allah ma ya halicci sammai da ƙasa lokacin da ya halicci sammai da ƙasa haɗe da abin da ya shafi dare da wini da abubuwan da suka yi da alaƙa da sammai da ƙasa wanda suka shafi wata da rana da taurari to a san da Allah ya samar da halittar ma haka abin yake wata goma sha biyu bai sauya shi daga asalin abin da ya hukunta izartar ba Allah yake cewa minha arba'atun huru, daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma ta musamman ƙari a kan abin da sauran watanni suke da shi na martaba da daraja allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika dinul qayyim wannan abu da allah subhanahu wa ta'ala ya ambata na cewar adadin watanni a shekara sha biyu ne kuma daga cikin watannin akwai guda hudu masu alfarma Shi ne abin da yake addini madaidaici na Allah Shi ne abin da yake miƙaƙƙen addini na Allah subhanahu wa ta'ala don haka ƙirgen watanni da sanin adadinsu addinin Allah sanin cewar a cikin watannin akwai wasu guda hudu wanda suka fi kowanne martaba daraja addinin Allah ne don haka Allah ya ce zalika addinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum don haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin tsawon zaman da za ku yi a watannin shekara da kuma iya rayuwa da za ku yi Allah bai zartar da ayi zalunci ba ya haramta wa kansa zalunci kuma mu ma bayansa ya haramta mana saboda haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni ƙari akan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba cewa wa qatil mushrikina kafa kuma ku yaƙi arna gabaki ɗaya kada ku bar wani daga cikinsu muddin arna ne a yaƙe shi kama yuqatilunakum kafa kamar yadda su ma suke haɗuwa su yaƙe ku baki ɗayansu to kuma kakku raga musu ku yaƙe su baki ɗayanku allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa'alamu an allaha ma'al muttaqin kuma ku sani haƙiƙa allah yana tare da bayansa masu jin tsoronsa waɗanda suke tsara dokokinsa suke yin abin da ya sa su suke barin abin da ya hana su to yana tare da su tarayya ta ba su nasara akan abokan su, tarayya ta ƙarfafa su da taimakonsu akan al'amuransu Allah ya sa mu cikinsu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu Ta'ala ce inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillah yau khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum malam abubakar jabir jazairi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na wannan zamani a cikin littafinsa na harul yake cewa da allah subhanahu wata'ala ya ce yau khalaqa samawati wal ard a cikin wannan aya bayan ya ce inna iddata shuhuri inda allahi na ashara shaharan fi kitabillah sai ya goya da cewa yau khalaqa samawati wal ard to sai mala yake cewa allah ya faɗi wannan gaba cikin wannan aya na cewa yau khalaqa samawati wal ard don ya mana bayani cewar hukuncin da Allah ya zartar da ƙaddarar da ya riga ya tabbatar ta kasance kafin lokacin da ya halicci sammai da ƙasa hukuncin ya riga ya halittar saman da ƙasa hukuncin ya riga ya samar da watannin Allah subhanahu ta'ala tun ya yi haka sannan kuma sai sanar da mu cewa allah subhanahu ta'ala ya aza waɗannan watanni ya ambace su da sunayensu a ranar da ya halicci sammai guda bakwai ya kuma halicci ƙasai guda bakwai saboda haka kamar yadda malamai suke faɗa abin da ya shafi ƙaddara ta ubangiji hukuncin da yake zartarwa game da bayi tana da matakai guda hudu akwai matakin allah ya san abin kafin wato ainihin faruwarsa ina sane da shi sannan kuma allah ya rubuta abin a cikin lauhul mahfuz ina nan tabbaci a ciki filla-filla daki-daki sannan bayan haka allah subhanahu wata'ala sai ya nufi abin ya so shi yake faruwa sannan bayan haka kuma in lokacin halitta sai sai ya samar da shi Wannan matakai guda hudu aka suke a dangan da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji saboda haka allah ya hukunta ya tabbatar a lauhul mahfuz kuma sanda ya halitta sammai da ƙasa sai ya afkar da abin da wato ya rubuta isamar da ranar isamar da watan isamar da sama isamar da ƙasa su taurari da abin da ya kama da haka bayan haka da allah wata ala ya ce minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai wasu guda hudu masu ƙarin daraja da alfarma ta musamman ƙari akan sauran watanni malam abdulrahman bin nasir sa'idi ɗaya daga cikin malaman tafsiri allah ya ji kansa da rahama yake cewar da allah ya ce min ha arba'atun hur daga cikinsu akwai watanni guda hudu cikin watanni sha biyu horo masu martaba ta musamman sai ce falatau fi fihinna kada ku zalunci an fusa kawunanku a cikinsu kalmar a cikinsu yake cewa tana ɗaukar abu biyu wannan wakilin sunana a cikinsu yana iya komawa zuwa ga asalin maganar da aka fara a aya haƙiƙa adadin watannin shekara a gurin Allah sha biyu ne da Allah ce kada ku zalunci kawunanku a cikinsu ina koma zuwa ga sha biyu magana ta farko daga cikin maganganun malamai magana ta biyu daga cikin maganganun malamai kada ku zalunci kawunanku a cikinsu suka ce tana komawa ne zuwa ga watanni hudun da aka waro daga cikin sha aka ce min ha arba'atu hurum daga cikin watannin sha akwai wasu hudu masu ƙarin daraja ta musamman sai Allah ya ce to kada ku zalunci kawunanku a cikinsu an fahimta ya ce to ina ɗaukan wato wannan salo guda biyu a dangane da abin da ya shafi cewar kada a zalunci kawuna a cikin waɗannan watanni da Allah subhanahu wata'ala ya samar na shekara bayani Allah subhanahu wata'ala yake mana na cewa ya sanya waɗannan watanni su zama wani gwargwado ga bayi da za su raya su da yi wa Allah biyayya da za su raya su da yaba wa Allah da gode masa akan ni'imarsa hakan kuma zai ba su damar su riƙa yin ayyuka na gargaru su kuma wato ainihin ƙauracewa ayyukan da suke miyagu kamar zalunta kai shine hikimar samar da watanni da yi musu gwargwado da aka yi gwargwadon watanni kwana talatin talatin ko ashirin kuma kowane wata da sunansa yana kamawa yana karewa wani ya biyo bayansa wannan ne ya yasa muke sanin cewar yanzu an zo watan ramadan za a yi azumin watan ramadan ana nan ce an zo watan Zul. hijja za a yi ibadar aikin haji ana nan sai a ce an zo watan muharram za a yi wato ainihin tasu'a da ashura ko kuwa ana cikin watan shawwal za a yi wato ainihin sitta shawwal ko kuwa ana cikin watan wato ainihin me cikin watannin akwai abubuwan da ake na ibadu daban-daban da suke da alaka da watanni an fahimta sosai a ce ga wata kaza zo ibada kaza damar yin ta zo domin akwai ibada da in ba a nan kai ba ba za ta karɓi. babu yanzu wanda zai zo ce to shi sa ya mai da shi rajab a ciki zai riƙa yi allah ya karɓa saboda ba a ciki ya ce a yi masa ba haka kuma ba wanda zai zo ce to shi fa aikin hajjinsa shi fa ba a cikin zulƙaida zulhijja zai ba shi zai riƙa yi ne a muharram allah ba ruwansa da wannan hajjin nasa ai an fahimta to Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana gwargwado na waɗannan watanni don mu aiwatar da ibada mu kuma san a wani lokacin ne ya dace a yi ibada kaza a wani lokacin ne ya dace a yi ibada kaza to wannan abin mu gode wa Allah ne mu yaba masa mu yi abubuwan da ya ce mu yi a cikin watannin don ya zama mun yaba mun gode da wannan ni'ima da ya mana Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini madaidaici domin a cikin watannin nan ake yin ibadun da Allah yake bukata a masa a cikin watanni azumi ne hajji ne a azumin shawwal ne a na abin da ya shafi wato an tasu'a ne ko kuma ashura da sauran abin da ya kamata a azumin rana arafa ne an fahimta ko da ake a cikin wani wata cikin watan zulhijja ko ko a kwanaki goma farko na watan zulhijja da yin aikin alkhairi ya fifici yinsa a wasu kwanakin da ba su ba in baka san wannan lissafin ba da kirya ba za ka iya yi a cikin kwanakin to waɗannan ina daga cikin wato ainihin baiwa da nema da Allah subhanahu wata'ala yi wa bayi ice ga abin da yake so a yi a watanni sai ce fala an kada ku zalunci kawunan a cikin waɗannan watanni an faɗi kada a zalunci kawuna ba ana nufin iya zalunci kawai abu ya tsaya duk wani abin da yake ba daidai ba a tsarin addinin Allah to bai yadda a cikin watannin nan da isamar guda goma sha biyu na shekara ka aiwatar da wani abin da yake saba addinin Allah ba a ka abin da yake neman yardarsa da dacewa na abin da yake so a yi sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya gwada cewa waqatilul mushrikeena kafa ku yaƙi kafirai ga baki ɗaya a wannan aya umarni allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga bayansa muminai da cewa su yaƙi dukkan nau'o'in arna kafaran cikinsu da arnansu ma'ana kowane irin arnanci mutum yake kowane irin kafirci yake yi to musulmi abin da ake bukata ya kawar da wannan arnancin da kafirci ta salon yaƙar waɗanda suke wannan arnancin da kafirci saboda sun bar abin da ubangijin talakai ce a kasance a kai sun ɗauki wani abin da ba shi ya ce ba saboda haka kada a keɓe wani daga cikin arna ce a aishi wannan arnancinsa na kaza ne wannan ai arnancinsa na kaza ne a in dai ya tabbata kafiri arne to a yaƙe shi don kawar da arnancin da yake da kuma kafircin da yake sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu adadin watanni na Allah subhanahu wata'ala sha biyu ne ba za su karɓi ƙari ba ba za su karɓi rage in wani ya zo shi da mu kai watanni fa ba sha biyu ba ne sha biyar ne za mu ce kayi zuƙi ta malli mu Allah abin da ya gaya mana sha biyu ne a addininsa kai kuma sai mu ji kai daga ina ka samu rago uku ko wani zuciya watanni na shekara guda goma ne ba sha biyu ba ne sai mu ce ƙurinkus ɗan kan ɓarya tatsuniya kai mana mu Allah ba haka ya ga mu an fahimta ko sannan wannan aya tana sanar da mu cewa haramun ne a watanni masu alfarma a zalunci kai ko aikata wani abu da Allah bai yadda a yi ba saboda tsananin munin zunubi a waɗannan watanni masu alfarma ƙari akan sauran watannin da ba su ba ma'ana idan ka saba wa Allah subhanahu wataala a watannin da ba waɗannan watannin masu alfarma ba kana da laifi ka yi abin da Allah zai kama ka da shi ya fushi da kai amma in kai a waɗannan watanni masu alfarma munin abin ya fi yawa wannan aya tana sanar da mu haka sannan wannan aya tana sanar da mu Allah yana da ma'iyya kasancewar da ike da bayansa kasancewa ta musamman idan bayan suka zama masu jin tsoronsa ina taimakon su akan abokan gaban su ina agaza musu ya karfafe su akan cin nasara al'amuran su da haka yace inna allaha ma'al muttaqin haƙiƙa Allah yana tare ko wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku sani haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu jin tsoron sa kuma hakan da aka faɗa kwadaitarwa ce ga al'umma ga bayi cewa su zama masu tsoron Allah dan Allah ya kasance tare da su da taimakonsa da kuma ƙarfafarsa gare su a daidai lokacin kuma tsawatawa ne daga bawa idan ba mai jin tsoron Allah ba domin ba zai samu taimakon Allah da agajinsa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce takaice Allah subhanahu ta'ala yana cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr hakika jinkiri da ake samu daga wajen arna na abin da ya shafi haramta wani wata wanda yake wato ainihin ko game da abin da ya shafi alfarma ta wani wata wanda yake mai alfarma daga cikin watanni zuwa ga wani watan da yake ba mai alfarma ba da sanya watan da yake mai alfarma ba a madadin watan da yake mai alfarma kamar yadda larabawa suka kasance suna yi a lokacin jahiliya allah subhanahu wata'ala ya haramta a zalunci kai a cikin watanni masu alfarma daga cikin abin da ya hana akwai yin yaƙi bai yadda a yi yaƙi a cikin watanni masu alfarma ba in akwai fada ko wani wato tashin hankali ko kuma gaba tsakanin wata kabila da wata ko kuma al'ummar musulmi da wasunsu to idan waɗannan watanni masu alfarma suka fara ko suka shigo to maganar ci gaba da yaƙi ta tsaya dole a tsagaita wuta dole a dakata da yin yaƙi sai wannan wata daga cikin watanni masu alfarma ya fice ya zama babu shi in ku aka yi to an zalunci kai to su wato ainihin arna tun kafin zuwan musulunci tare cewar waɗannan watanni sun san suna da alfarma a gurin Allah subhanahu wata'ala tun ma lokacin aiko annabi Ibrahim alaihi salam tun da Allah ga mana tun halittar samai da ƙasa isan yi waɗannan watanni a matsayin masu alfarma to sai suke wani salo na dabara cewa to shikenan tunda an hana a yaƙi a watan Rajab ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma an hana a yaƙi a watan zulkaida ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma zulhijja ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma muharram ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma sai shi kenan, ai kwanakin watan nawa ne ba talatin ba ne ko ashirin da tara mu yaƙin mu sai mu musanya masa da wani watan ba wannan an fahimci bayan me yakin ma'arajar ɗinmu in muka murƙushe abokan gamun gama to in watan da yake bai da shi ya zo to mu ce wannan kwanakin watan sun zama hukuncin da ke cikin wancan watan da muka yaƙi wanda ba a yaƙi a ciki mun ɗauko shi mun da shi nan a tsagaita wuta an fahimci bayani to shine sai Allah yake cewa man nasi'u ziyadatu fil wannan jinkirin da suke yi na ɗauke wata mai alfarma da wato haramcin da ke cikinsa su kula da shi su yi aikin gabansu su musanya da wani watan daban su ce ai sun musanya dama kwanaki ne kuma ga wasu kwanaki na sun musanya wa Allah da su Allah ce ziyaratun fil kufri ƙari ne akan kafircin da suke da shi sun zo da wani sabon kafircin su dora akan tsoho an fahimta ko to da kafirci ya ƙara kanta ya ƙara muni innaman nasi'u ziyaratun fil kufri Allah subhanahu ta'ala yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru ta dalilin wannan jinkiri da suke yi da ya zama musu ƙari na kafirci ana batar da waɗanda suka kafirta da shi dama akan kafirci suke kuma aka zo da wani kafirci aka ƙara loda musu an daɗa nutsawa da su cikin kafirci ana da nisa da su cikin bata yuhillunahu ama suna haramta wannan suna halatta wannan wata da yake haramin su zalunci kawunan su ko su yaƙi a cikinsa a wata shekarar wa na ama wata shekarar ta zo kuma su ce ta tunda zo na ba mu da yaƙi na nan a cikin wata nan mai alfarma kada yi wani abu da za a zalunci a wata shekarar ya zama mara alfarma a wata shekarar kuma ya rikida koma mai alfarma. saboda wannan wata shekarar ba su da wannan buƙatar da suke da ita za su ci sun sanya wa Allah waɗannan kwanaki da su Shi ne abin da suke Allah ya ci gaba da cewa wa yuharrimunahu ama a wata shekara kuma sai su haramta me yasa suke haka liwati'u iddata ma harrama Allah dan su dace da adadin abin da Allah ya haramta na adadin kwanaki amma ba shi watan ba su ba su da watan kwanakin suke kalla da haka shi ma Allah wayo za a masa Allah subhanahu wataala yake cewa fa yuhillu ma harrama Allah ta dalilin wannan abin da suke sai su halatta wa kansu abin da Allah ya haramta shi ya ce ka a yaƙi ka a zalunci a cikin watan su kuma sun ce mu yaƙi mu mu mu ma sauya masa da wani watan daban an fahimta ko to Allah subhanahu wataala ya ce zuyina lahum su'u amali an kawata musu ma'ana shaidan ya kawata musu miyagun ayyukansu da suke suna ganin abin da suke kamar daidai ne suna ganin abin da suke kyakkyawa ne to ai ba dai kwanaki talatin ya haramta mana ya ce kan mazalci kawunan mu ya ce kan mu yaƙi a ciki ba mu musanya musu da wasu kwanaki talatin din shi kenan kuma ai an fanshi to sai suke ganin wannan wata dabara ce wani abu ne mai wayo da suke da shi da za su iya wa Allah subhanahu wata'ala wayo da shi wallahu la yahdi al kafirin Allah subhanahu wata'ala bai dacar da bayan da suke kafirai zuwa ga gaskiya baya datar da su zuwa ga abin da yake daidai dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da ya fi wannan da muka yi a takaice ɗaya daga cikin malamai abdulrahman bin nasir sa'idi allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yace wannan wani abu ne da ma'abota jahiliya suka kasance suna yin sa a watanni masu albarba wanda yana daga cikin nau'o'in kirkirarren abin da suka kirkira miyagu gurbatattu sun ɗauki wani salo na suna ga cewa duk sanda suke da wata bukata ta siyaki a wasu lokuta daga cikin watanni masu alfarma da allah ya haramta yin yaƙi to sai su amfani da ra'ayinsu gurɓatacce ɓatacce sai su wato ainihin riƙe adadin kwanakin watan da yake mai alfarmar da allah ya haramta a yaƙi sai su yi yaƙin su su yi abin da suke so su sai su jinkirtar da wasu daga cikin kwanaki na wannan wato wata mai alfarma ko watanni masu alfarma sai su wato ainihin cilla can gaba su ɗabi wasu kwanakin a madadinsu cikin watannin da suke halattattun watanni na ayyaki ko kuma abin da Allah ya ce a yi to wannan abin da suke nufa suke yi da suke wato ainihin a matsayin kamar wata dabara tana ba su damar su halatta abin da Allah ya haramta sakamakon haka sai Allah yake ba mu labari yake sanar da mu cewar hakan da suke yi ƙari suke yi akan kafirci da suke da shi na da sun samo sabo sun ɗora akan tsohon kafirci sabon kafirci ya zo ya tar da tsohon kafirci saboda haka wannan ƙari na cikin kafirci don haka allah subhanahu wata'ala ice wannan yana daga cikin abubuwan ƙi abubuwan tsawatawa a game da su saboda abin da ke ciki na ɓarna iri daban-daban kamar sun ƙirƙiri wani abu da kansu sun mai da shi a matsayin wani abu shar'antacce kamar Allah ne ce ai haka sun dauki haka kamar wani addini na Allah kamar wata korwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da manzo ba ruwan su da wannan abu da suka sannan hakan da suka yi sun wato canza tsari na addinin Allah subhanahu wata'ala sun mai da abin da yake halal haram sun dauki abin da yake haram sun mai da shi halal watan da aka ce kasti yaƙi sun yi sun halatta wa kansu watan da aka ce a yi sun ce to ba shi za su yi ba tunda sun yi a wancan sun musanya wa Allah da wannan to wannan gurɓata addini ne bayan kirkiro abu ne wanda Allah bai shar'anta shi ba sannan hakan da suka yi sun wato ainihin cutar da bayi waɗanda suka ɗora a kai suke ganin kamar hakan da aka yi musu dabara ce an ɗora su akan wani abu daidai su ma an cuce su an kai su an baro su kisa Allah ce ballu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da wannan dama ne na sake zuwa musu da kafircin an dora akan nada to wannan gurɓata addini ne da kuma jefa al'umma a cikin abin da yake ba daidai ba sannan har wa yau irin wannan yakan ya zama wata al'ada wacce ta saba da addini da shari'a yin ta yau da gobe da tabbata a kanta shine yake jawo katar da cewa ba ma a ganin munin abu ba a ganin ba daidai ake da yawa idan aka kirkiro na abu na al'ad ko wani abu na bida da ba shi da asali a addini aka zarce ake yi aka ɗore to sai a wayi gari da masu tasowa da na daɗin ma da suke taɗaɗɗu sun ma daina jin wannan abin ba daidai ba ne laifi kuma ma yana ganin da abin ai ne daidai wanda zai zo ya saba wannan abin shi za ganin ma ya yi wani abu sabo da to yana daga cikin illar da ke cikin wato wannan abin da suka na jinkirta abin da Allah ya haramta zuwa wani lokaci su musanya da abin da ba shi Allah ya ce ba to bayan haka shi yasa Allah yake cewa yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liwati'u iddata ma harrama Allah Allah yake cewa zuyyina lahum su'u amalihim an ƙawata musu munanan ayyukansu abin da ake nufi a nan shaidan ya kyautata musu abinda suke a matsayin abu ne kyakkyawa to kun gani yanzu ba don kuna da basira ba da dabara da sai a ta zama a haka ba a yakin nan ba amma yanzu kun ga kuma san yawa Allah da wasu kwanakin kuka yakin ku ba shi kenan ba kun yi kun gama kuma kwanaki da kaza ya haramta kuma yanzu kun bashi wasu kwanakin abin da wannan to irin wannan abin da suke yi shaidan ne yake kawata musu shi suke ganin cewar sun yi wata dabara sun yi daidai suke kuma ci gaba da abin da suke Allah ya tsare wallahu la yahdi al kafirin Allah baya datar da bayan da suke kafire ga yin abin da yake daidai baya datar da su ga yin abin da yake na gaskiya sakamakon abin da suke kai na kafirci shine ya jawo Allah subhanahu wata'ala bai datar da su zuwa ga shari'a bayan haka wannan aya ta innama nasi'u ziyadatun fil kuf ta bangaren abin da ya shafi karatun ta innama nasi'u kamar da aka ji malam ya ja baki ana karanta ta da wannan salo akwai kuma kira'ar da ake karanta ta innama nasi'u maimakon nasi'u an fahimta ko sai a ce nasiyu da ya mai shadda sannan har wa yau da Allah yake cewa yudallu bihi alladhina kafaru an karanta da yudallu ya ɗin a yi mata dhamma badun ɗin a yi masa fataha yudallu kamar da malai jabi to kuma an karanta da yudallu bihi alladhina kafaru in an ce yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da waɗanda suka kafarta da wannan abin da aka kirkira na bata na ba in an ce kuma ya billu bihi na kafar waɗanda suka kafar da su da kansu suke ɓata. sakamakon biyo wannan abin da aka ƙirƙiro ƙari akan kafircin da suke kai ko dai a nuna cewar shaidan ya ɓatar da su ko wanda suka jagorance su a yin abin sun ɓatar da su ko kuma a su ɗin da ba su aiki da hankalinsu ba suka biye waɗanda suka kira su zuwa ga wannan abin na ɓarna sun ɓata da kansu akan abin da an fahimta ko to da kowanne dai ma'anar tana fito da abin da wato ake bukata zuyina lahum su'u a'malihim an kawata musu mummunan aikin da suke to kamar da yake anan da tabbatar da hamza ta biyu zuyina lahum su'u a'malihim su'u hamza farko a'malihim hamza ta biyu akwai kuma salon da aka karanta zuyina lahum su'awa a'malihim su a wa amalihi su a ta farko hamzar an tabbatar da ita amma mai kuwa sake faɗar hamza sai aka cira hamza sai aka zo da wawu zuyyina lahu zuyyina lahum su a amali to an karanta da wannan karatu saboda haka ayar akwai wannan bambance bambancen karatun ko da wata ran dalili ya sa kaji alaramma limamin mu mai da warshu ya karanta ya yi irin salon da ba su warshi suke to ka a samu matsala kada ce wani limamin karatunsa banna kawai yake a daidai yake sai kuma wata ran a samu wanda ya mana sallah yau shine ya karanta shi kuma ya karanta da hamsu a ce a to ya abin nasu ne wancan ya karanta da kaza wannan ya karanta da kaza duka abin yana da asali a addinin Allah kowanne an karanta manzo ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa duk sanda aka kirkiri wani abu na bata ake yi to ya zama ƙari akan abin da aka saba yi na bata da Allah yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri wannan jinkirta watan da Allah ya haramta da arna suke yi su musanya shi da wani wanda yake halattacce ƙari ne akan kafircin da suke sai ake san da mu cewa ashe kafirci ma yana hauhawa ko aya tana faɗa mana haka ashe kafirci yana hauhawa ya fi yadda yake ba a mataki ɗaya ko yake zama ba ko kuma guda ɗaya yake kasancewa ba za a iya samu kafircin kafiri ya da ya daɗa ƙazanta kamar yadda imanin mai imani yake ƙarfi ya daɗa inganta Allah ce ta dau, zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shirya akan shirya da suke kai Allah yake cewa ina ƙara musu jin tsoronsa ina ƙara musu shirya kaga sun ƙara ƙarfin imani imanin sayar da inganta to kamar yadda wanda ya abin kirki imaninsa yake karuwa ita da karfi to haka wanda ya abin tsiya na kafirci kafirci suke karuwa ya kara kamari da kasarta to aya tana sanar da mu cewar kafirci ma yakan hauhawa ifi eh, yadda yake da da haka ko a kafaran akwai baki akwai kuma baki kiran wulak an fahimta ko haka abin yake tafiya allah ya kiyaye bayan Allah ya ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuwati'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah wannan aya tana sanar da mu cewa canza dokar Allah ta salon dabara to halayya kafirai wanda duk ya ɗauki irin wannan salam a wata ibada ta addinin Allah yake so ya mata wata dabara da wani lankaya ta yi abin da shi yake so ya cimma to ya kwaikwayi arna wanda wannan abu ne mummuna an hana mu kamanceceniya da arna an hana mu kamanceceniya da shaidan saboda haka ba daidai ba ne ga bawa musulmi idan ga wani abu shari'a ta shar'anta shi ina da wani abu da yake so a ransa daban da wannan abin da shari'a ta ce isan yadda zai wata dabara don ya bashi damar ya abin da ba shi shari'a ta ce ba wannan ba daidai ba ne kwaikwayon arna ne don yi wa dokar allah karan tsaye da kuma wato Binta. kamar yadda aya take sanar da mu cewa shaidan a yaushe ina nan a matsayin sana abokin gaba ina ƙawata wa mutane 'ya'ya zuriya ga annaba adam abin da za su bi su bata kamar da ya alkawari sai ya halakar da 'ya'yan annaba adam saboda an tsine masa a ta dalilin ya ƙi sujada ga annaba adam to bayi su zama a cikin taka tsantsan da mai da hankali da kula kada wani abu da ransu yake so ya saba da shari'a su za su ɗauki salon wata dabara don su halatta wa kansu dama yin wannan abu to in ku suka yi haka sun biya wa shaidan ya kai su ya baro Allah ya kiyaye sannan bayan haka aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yakan haramta shiryarsa ga wanda ya zaɓa wa kansa ya kafirci falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin suka karkata sai Allah ya karkatar da to da haka duk sanda bawa ya zamanto yana zabar wa kansa abin da yake mummuna ya fi karkata ga abin da ba shi Allah yake so ba sai Allah ya bashi da abin da ya jaji kansa Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra al mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya jajibo wa kansa wani abu daban da ba shi Allah ya ce ba shi manzon Allah ya ce ba Allah ya ce za mu kakaba masa abin da ya jajibo wa kansa ƙarshe kuma wato ainihin jefa shi cikin mutum kuma koma ta yi munin aka ce wuta ce Allah kiyaye wannan shine sakon abin da waɗannan ayo guda biyu suke ba mu kuma shine karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yafe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk